بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukan godiya ta tafi daga Allah mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan rana mai tarin albarka ta asabar bakwai ga watan muharram a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da uku ga watan disamba shekara ta 2011 miladiyya domin fara karatu wannan littafi mai tarin albarka muktasarul akhdari na muhammad na abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhdari eh yau asabar ko yau takwas ga wata muharram barakallahu fikum ashe je ne muka tafsiri aka ce bakwai takwas ga watan muharram kamar da sanarwa ta gabata a darussan suka gabata da wasu 'yan kwanuka da izinin allah ta'ala mun ware cikin kwanukan karatu an kara rana asabar tsakanin magariba da isha domin fara karatun waɗannan littafai masu tarin albarka muktasar al'akhdari idan ubangiji allah maɗaukin sarki ya kaddara maka kammala da yawancin rai da lafiya muna tunanin kuma a sa littafin ishmawi a biyo shi da iziya zuwa risala gaba haka mun fahimci wannan da kyau ko da izinin Allah maɗaukin sarki haka muke fatan karatun ya tafi duk da cewar kuma an tunda an ɗauko ta sama sai a ɗauko ta ƙasa ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya makaratun albarka kuma ya sanya domin shi muka yi ya karɓa mana ayyukanmu kuma babban manufa a karatu dai ne aiki da shi wa mal ilmu illa amalu bihi babu wani abin da yake ilimi sai aiki da shi muddin ba ya aiki da shi ba kuma shi kenan bai zama ya zama wani abu kuma daban muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin Allah zai istami'una alqawla fa yattabi'una hasara kuma littafin akhdari ba bakon littafi ne musamman a wannan nahiya mu kama daga afirka ta yamma zuwa afirka ta gabas inna ma mawallafin littafin ya fito da ma dai sauran duniyar musulunci littafin akhdari ba karamin littafi ba ne kuma kamar da ɗabi'a karatu ta nuna a kowane lokaci kafin mu shiga cikin littafi mana kokarin mu yi guda biyu muƙaddima ta farko ta mawallafin littafin muƙaddima ta biyu ta abin da littafin ya ƙunsa in akwai sauran lokaci sai a tsindima cikin littafin in kuma babu lokaci halinsa sai mu tattara ina mu ina mu idan ubangiji Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai a ci gaba daga cikin littafi ɗin shi mawallafin wannan littafi ubangiji allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara takaitaccen bayani a kansa na farko dai mutum ne wanda ya rayu a cikin malaman ƙarni na goma kenan mutum ne ya rayu tsakanin shekara ta 918 zuwa 983 hijiriya kaga yana cikin malaman ƙarni na goma al'imam abdurrahman asayuti mai littafin jalalaini mai littafin adurul manfor mai littafai wanda yake sananne a littafar ƙoran da sauran littafai ya rasu a shekara ta eh aka haifi muhammad abdurrahman bin muhammad bin muhammad a shi haka rayuwa take wannan ya tafi kuma sai wannan shi wannan bawan Allah da zamu fara karatun littafin shi yau abin da ya shafi sunansa da dangantakarsa abu na farko dan ka san yana da muhimmanci a duk lokacin da zaka fara karatun littafi in dai har akwai dama ka dama ka san tarihin mawallafin littafin ka san irin gwagwarmai da i da tsarin littafin da zai rage maka wasu abubuwa masu wahalar gaske kuma zai zama na kai ma ko da baka zama kamar shi ba ka kwatanta sama da ka shiga littafi sakaka haka ba tare da ka san waye me takaitaccen tarihin wanda kake karanta littafinsa ba sunansa da nasabarsa huwa al imamul al faqih abdurrahman bin muhammad bin muhammad bin amir al-akhdari an-natayusi al-maghribi al-maliki shine al-imam abun koyi da shi kenan amma na ya haddace eh eh me ce me na ce na ci takaitaccen tarihin mawallafin littafin huwal imam shine imam imam ne al'allama malami ha'un ce abin nan suke cewa ba ha'un ce al'alamatu ba ha'un ce ta at'anis ba ha'un ce ta almubalagha ma'ana malami ne alfaƙai wanda ya gane addini ne ake nufi alfakai malamin fiqh kenan sunansa abdurrahman ma'ana wancan kambinsa kenan na ilimi shi aka fara gabatarwa abin da ake kira title in wani ne a ce mr wani ko mrs wani ko miss wani ko malam ko madam shi kambinsa shine ne al'imamul allamatul faƙai abdurrahman sunansa kenan sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi muhammad ma'ana mahaifin shi ya mai da sunan baban shi kenan sunan kakan shi na biyu amir ana jingina shi zuwa a ce al’akhdari an na sunan garin su kenan inda aka haife shi al sunan yankin da ya fito kenan ma'ana yana al-maghrib arabi al islami almaliki maliki da yake akai kenan kenan sunan shi abdurrahman sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi muhammad sunan kakan kakan shi amir ana kiran shi a ce al-akhdari musamman wannan family din akan kira su da al malamai sun ta maganganu akan me yasa ake kira su al maganganu ne masu tarin yawa wanda yake yanzu ba lokacin bayyana su ba ne dr abubakar abin aminu jin abubakar a littafinsa da iyakan shirin akhdari shi yana ganin ruwayon da ya tattara al wani dutse ne daga cikin duwatsun ƙasar libya wanda ake mai lakabi da wannan dutse ake ake sunan wannan dutse kenan al-akhdari kun gane ko to su kuma kabilarsa sun bullo daga wannan tarihinsu yana komawa zuwa ga mazauna wannan yankin da wannan dutsen yake shi sa ake kiran su al daga cikin maganganu kenan da aka magana annatayusi sunan su kenan da ya fito al-maghribi sunan ƙasarsu kenan maghribul arabi domin idan aka ce al-maghrib shine yankin yammacin duniya shi kuma yammacin duniya ga su kashi biyu akwai al-arabi al-islami akwai kuma wanda yake ba al-islami ba idan aka ce al-maghrib al-islami shine abin da ya shafi libya tunis algeria da dai maghrib morocco da mauritania da sauransu kafin tura su zo su danda tsasi kama kariya dai da abubuwan da suka gabatar almaliki sunan mazhabar da yake akai kenan ma'ana mansub ila mazhab maliki kamar yadda za a ce wani wani al-shafi'i a ce wani wani al-hanbali a ce wani wani al-hanafi haka ya shi ma mazhabar sa al-maliki ma'ana yana kan mazhabar imam malik ibn anas an haife shi a shekara ta 918 ko 920 kenan malamai sun kara mu juna sani akan shekarar haihuwar wannan bawan Allah wasu suka ce 918 a inda wasu suka ce 920 wannan kuma daman inda shekarar haihuwa ne akan akan samu irin waɗannan abubuwa kuma kowannensu ya ba da dalilansu da yake ganin shine abin da ya kai ga cewar ya rinja da shekarunsa 918 ko 919 an haife shi ne a natayus sunan garinsu kenan natayus sunan jihar da naitoyus take ita ce baskara wilayatar baskara jihar baskara daulatar jazair ma'ana kasar algeria da turanci mutumin kasar algeria ita ko algeria tana arewacin afirka ne domin idan ka ɗauki algeria ka ɗauki libya ka ɗauki tunis ƙasashe nau kenan eh guda uku kenan to ɗaya ta kwanta min an ka haɗa su su ne ƙasar da suke arewacin afirka kamar da najeriya da nijar da ghana da chadi suke yammacin afirka da sauransu mana yanzu masan ƙauyensu inda aka haife shi ne na tuyus jihar da ƙauyen yake baskara ƙasar da take kuma aljazair ko kuma aljeriya. dangane da abin da ya shafi tasowar shi mutum ne abdurrahman al-akhdari wanda ya taso a gida wanda yake akwai kulawa da ilimi da tarbiyya gida ne wanda yake gida ne na malamai bi janibi ma razaqahu Allah ta'ala min quwwati zakira duk da abin da ubangiji Allah madaukin sarki azurta shi da shi na kaifin kwakwalwa wa sur'atil fahmi da saurin fahimta abubuwa kenan biyu tare da cewa ya taso a gida na malinta حيث وصل إلى درجة النبوغ وهو ya kai daraja matsayi na kaifin قولوا da zafin rik da saurin rike abu abin da zaka iya cewa dan shekara goma sha ko ashirin da kwakwalwar shi take shi ya kai irin wannan matsayin tun yana karamin yaro kasa akwai tunani ko fahimta da zaka iya cewa waɗannan 'yan shekara ashirin da ko 'yan shekara talatin da amma sai ga karami yana kaji yana cewa yaro da hankalin manya ko ya kaga yaro yana da maganganu irin na manya abin da zai nuna maka cewa ya tashi gidan ilimi da tarbiyya da kulawa kana jadduhu muhammad bin amir alima min ulama wakatihi kakansa babban malami ne daga cikin fitattun malaman zamaninsa ɗaya kenan wa kana waliduhu muhammad mahaifin shi abdurrahman al mahaifinsa mai suna muhammad ya kasance aliman malami ne ɗaya kenan ahaya sunnata ya tsaya tsayin daka wurin rayar da sunna a zamaninsa wa amatal bid'a ya sun yi wa bid'a yankan ƙauna sun mata dukan kabarin kishiya kishiya suke mata ba su bar bid'a ta numfasa ko ta abin nan ba kuma wannan zai baka shaida a cikin abin da ɗansa ya rubuta cikin akhdari ya ce wala ya lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi wannan gaba da ya faɗa wani bam ne na ƙare dangi da ya jefa bidiya da shi nan ba ta da wannan hukumar lahi ba babu shi a cikin bidiya duk wata bidiya ka ɗauke ta ka ce me hukunta abu kaza wajibi ne mustahabi za ka babu kamar yadda bayani zai zo akan wannan shi mahaifinsa mahaifin abdurrahman al-akhdari allafa hashiyatan ala sharhi muktasar khalil ya rubuta hashiya takaitaccen sharhi da ima muktasar khalil da ake cewa abokin tsufan yaro ka kusa ba karamin malami ba ne baban shi ya kai matsayin karanta muktasar ba bawai baban shi yana karanta da muktasar a zauransu ba a'a baban shi ya rubuta hashiya akan muktasar khalil wanda yake kakan shi fitaccen malami ne a zamaninsa aga wannan lalle lalle ya tabbata mana da gidan da ya taso gida ne na kulawa da karatu to wannan kuma duk da cewa ya taso gidan kulawa da karatu fa sai yayi dan ba wai kawai daga sama karatun zai zubo mishi ba shiyuhu wasu daga karku sha'afa mun ce dama takaitaccen sa ne shiyuhu malaman da ya karatu a gabansa abdurrahman al-akhbari rahimahullah azza wajalla ya yi karatu a gaban malamai masu tarin yawa duk da cewa walakin al-fadla fi tahsili yarju ila Allah thumma ailati duk da cewa dauri falalar da ya samu na samun karatu da kwazo shi abdurrahman al-akhbari wani yana kuma ga Allah madaukin sarki ne dan shine yake azurta bawansa da abin da ya ga dama da abin da yake so sannan kuma yana koma zuwa ga danginsa 'yan uwansa domin me jadduhu muhammad amir al-akhdari abdurrahman al-akhdari yayi karatu a gaban kakansa muhammad bin amir al-akhdari daya yayi karatu a gaban mahaifinsa muhammad bin muhammad al-akhdari no kenan biyu yayi karatu a gaban dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya a sheikh ahmad al-akhdari no kenan uku ya yi karatu a gaban wani malamin kuma kar a ce karatun na gida ne a iya gida ya tsaya ya fita waje ya yi karatu a gaban sheikh muhammad bin ali al kharubi ya yi karatu a gaban sheikh umar al wazan duk waɗannan biyar malamai ne daga cikin malaman abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad al-akhdari wanda aka haife shi a shekara ta 900 da goma sha takwas ko da ashirin to haka kenan mutum ya kai a ce za a lissafa wasu bangare na malamansa amma daga lokacin da mutum yake jin cewar ba shi da malami ko shi kaza ne ko shi karatun shi daga sama yake ko karatun shi kawai zuwa iya shiga kwakwalwar shi shiga da duk wannan a kaso jahilai ce ake sai da irin waɗannan hajojin domin a kaso jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba Allah ta'ala ya sauke almajiransa kaɗan daga cikin malamansa kaɗan daga cikin almajiransa maza على يد sheikh عبد الرحمن الأخضري رحمه الله عز وجل jama'atun كثيرة dubin dubatan dalibai sun yi karatu a gaban shi a gaban abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad al-akhbari sun yi karatu a gaban shi sosai da sosai daga cikinsu akwai a sheikh abu faris abdulaziz bin ahmad al-farisi wannan ɗaya ne daga cikin almajiran abdurrahman ibn muhammad al-akhbari akwai a sheikh abdulkarim fakon shi ma wannan ɗaya ne daga cikin almajiransa haka nan akwai a sheikh ibrahim ƙuddura wannan ɗaya ne daga cikin almajiransa ashe kenan yana da almajirai masu tarin yawa amma wannan kaɗai ne duk da cewar damamin ce za a yi karatun ne sama-sama abin da ya shafi da'awarsa muhammad ibn muhammad al akhudari bai kasa a gulu ba an yi da'awa domin ita ce aiki na annabawa mutum ba zai yi karatu kuma ya kunshe shi a gida ya bar kawai daga raɗin suna kuma sai addu'a bakwai ba wannan ba shi ke rayar da karatu ba abin da zai rayar da karatu shine mutum ya tsaya ya aiki da karatun na farko daman menene ilimi din wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla na biyu kuma al'amalu bihi na uku ad-da'watu ilayhi na hudu as alal ala al-azafi domin Allah ta'ala ya ce wal asali innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Muhammad ibn Muhammad al-Akhdari ya miƙe tsaye akan da'awa kuma hanyoyin isar da da'awa suna da yawa na farko dai akwai hanya ta rubutu wajen isar da da'awa na biyu akwai hanya ta karantarwa akwai hanyoyin isar da da'awa suna da yawan gaske muhammad ibn abin abdulrahman al akhadari bai kasa a guyu ba domin ya tashi ya samu babbar kasuwa da take ce a zamaninsa ita ce kasuwa ta da'awar walittaka da karama waɗannan abubuwa guda biyu in ka lura kuma ɗaya ce ta haifar da ɗaya da'awar walittaka ita ta janyo karama tunda in ya ce shi wali ne dole a same shi da karama yadda suke faɗa amma karatu ta tsaftatacce baya wani sharaɗi cewar wali sai yana da karama to amma dole mutum ya kirkiro abin da zai kirkiro don ya tabbatar ma da kanshi karama ya ce shi wali ne ai yana da karama kaza yana da karama kaza wannan kuma ba sabon abu bane tsohon al'amari ne an manta irin in ban manta ba irin gogor da shekul islam ibn taymiya wani na bai zo ya same shi ya ce wa ya dauko gurasa a kabakin annabi ibrahim da sunan ibn taymiya kenan yana so ya nuna wa ibn taymiya shi mai karama shi wali ne kuma yana da karama dan a yanzu da suke magana da ibn taymiya ya sa hannu a kabakin annabi ibrahim ya dauko gurasa da sunan ibn taymiya gashi kace kaga wanda bai san ibn taymiya ba kenan yace to shi yace to ai na farko dai ba a umarce ni bin cin kabakin annabi ibrahim ba abin da aka umarce ni shine bin addininsa sun ma wahana ilaka ni tabi min lata ibrahim hanifa <laughs> ba gabi ka annabi ibrahim ɗaya kenan na biyu kuma yace to shi abin da ya faɗa ba haka bane ai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam baya taran bakinsa da gurasa ai da bi'ijilin hanif kaga ya karya mai duniya karama kenan haka ya samu wani ya je ya samu jahilai yana ta yaudara su yana ta damfara su kuɗi wai ai ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bashi abubuwa da yawa ya bashi kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a ciki da za su rabu ya ce da manzan Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama to yanzu in ya je faɗa wa mutane ai ba za su yadda ba saboda haka yana yana san ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi mashi wani abu da zai nuna ma mutane su yadda da shi cewa yi mafarki ya ga manzon Allah su alaihi Allah ka ji su abubuwa wannan ba da'awar walitaka bace take so take janyo karama ya ce sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kawo wani abu yana kawo wani abu sai ma'aikin Allah ya sa hannun shi na dama a kai sai ya tsin ma'aiki suka fito kenan ya tara jahilai kawai yana ta nuna musu ai ga tsin manzalar salama na dama ibnu taimiyya ya dauki almajiransa su tafi su je su gani yana zai ce kaga jahili shi wanda ya sassaka yatsun ma bai iya ba eh to kaga batun ma a ce na manzala ne ba su taso ba dama ya ce kaga jahili wanda ya sassaka yatsun ma bai iya ba domin ya ce na dama kuma babban yatsa yana kallon hagu kun gani abin nan babban yatsa yana kallon dama kako sai idan idan abin nan idan aka dafa haka to kamata yi babban yatsa ya kallaci ina idan aka data hannun dama an ka dora shi a ƙasa ina yake kallo haku yake kallo to da ya je duba sai ga ya kallaci dama ya ce kaga jahili wanda ya sassaka ya tsamma bai iya ba to an muhammadu abdurrahman bin muhammad akhdari ya samu zamaninsa an samu muyagun malamai kasan malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji zuba, malaman bid'a bala'i ne ya samu malamai waɗanda suke sun daure gindin ci da ceto ci da addini shi za ga bai kyale su ba ya zare musu tsinin alkalami ya ce wa akulu din, wa akulu bi shafa'a ya samu mutane sai da awar karama suke yi wannan ya sa ya yi bakan damiyar ƙasidarsa mai suna al-kudusiya mai baiti 350 da wani abu kusan 357 bai musu da sauƙi ba yace ce ƙadidda'o maratiban jalila wa shari'a ƙadda jannabu sabila ƙadda nabazu shari'atar rasuli wal ƙaumu ƙadda hadu anis sabili lam ya da da'iratul haƙiƙa kan lawala da'iratul tariƙa لم يقتدوا بسيد الأنام فخرجوا عن ملة الإسلام لم يدخلوا دائرة الشريعة وأولعوا ببدعة شنيعة لم يعملوا بمقتضى الكتاب وسنة الهادي إلى الصواب قد ملكت قلوبهم أوهام فالقوم إبليس لهم إمام yace kalid da maratiban jalila sun dinga da'awar suna da matsayi matsayi mai daraja mai girman gaske me ya kawo wannan da'awar walitaka dole ce shi wali ne dole ce kaza a ce wali baya cin abinci ganye yake ci wali mai kaza wali mai kaza ka dinga jin wasu da'awar walitaka waɗannan kasuwannin da an ci su sosai a ƙasar hausa amma ya kaga yanzu kowa ya sai da dare mashi a yanzu waye zai zo ya da'awar walitaka kawai ya ce a sai an baje kolin an gani ko yau mai akadari ya faɗa ai yake cewa idza ra'aita rajulan ya yatiru aw fawqa ma'il bahri kad yasiru wa lam yakif inda hududi shar'i fa innahu mustadrijun wa bid'i yace idan ra'aita a daidai cikin littafin su al din fa yace idza ra'aita rajulan ya yatiru an ga mutum hir ya tahi sama aw fawqa ma'il bahri kad yasiru ko kuma yana tafiya akan teku kamar yadda ka saba sai an sa kwami sai an sa jirgin ruwa kawai ga shi dab dab dab dab yana takawa walam ya kif inda hududi shari'i amma bai tsaya inda shari'a ta ce ya tsaya ba ya ce fa innahu mustadrijun ka sani ba walitaka bace ba karaba bace Allah ta'ala ya mai daurin talala ne da ya ce sanastadrijuhum min haythu la alamun wa bid'iyyun tintirin dan bid'a ne haka ya fada ka kusan yayi aiki a zamanin sa mu koma waɗancan baitoci na ɗazu ya ce ƙadidda'au maratiban jalila sun yi da'awar matsayi daban-daban matsayi masu daraja wa shar'a qad tajannabu sabila amma shari'a sun aje ta gefe guda wani matsayi suke da awa kai kada na bazu shari'atar rasuli tabbas sun yi watsi da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal qawmu qad hadu an sabili kaga mutanen nan sun karkace mata barkin daidai yake cewa lam yadkhulu da'iratul haqiqa kwata kwata ba su shigo da'irar inda addini ya sa gaba ba kalla wala da'iratul tariqa ba su shiga da'ira ta tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba lam yaqtadu bi sayyidil anami ba koyi da shugaban halittu ba shi sa kaga yace wa yas'al ulama wa yaqtadi bi li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama domin akwai miyagun mutane kuma na ga ya ce lam yaktadu bi sayyidil anami ba su koyi da shugaban halittu ba fa kharaju an millatil islami gaba ɗaya sai suka fice daga addinin musulunci wai da da'awar me maratiba martaba da da'awar karama da da'awar walitaka lam ya'malu bi muqtadil kitabi kwata kwata ba su yi aiki da abin da littafi ya ce ba wa sunnatul hadi ila sawabi ba su yi aiki da sunna ta alhadi wa kenan manzon sallam mai shiriwa zuwa ga tabarkin daidai ba lam yadkhulu da'iratu shari'a ba su shigo ba da'ira ta shari'a ba wa aula'u bi bid'atin shari'a sun cika sun batsi da manya-manyan bid'o'i kuma sun suna da awar maratiban jalila yace kada malakat qulubuhum awhamu tunani mara kan gado ya riga ya makar zukatansu falqawmu iblisu lahum imamu kaga mutanen nan iblis ne jagoransu to mutanen da iblis ya zama jagoransu ya zama musu imamu suka zama mamu ina kake ganin za a nufa in juwa in jifa mai akhadari a zamaninsa don ya haɗu da miyagun malamai malamin bidi'a bala'i ne sai su haɗe su tsayar da addinin cik su hana shi ibaya ko su hana shi igaba wani lokacin ma baya suke mai da shi bala'i ne mana Allah ta'ala ya sauke haka ne yake cewa wa'alan bi anal khariq ruhani li tabi'i sunnati wal qur'ani wal farqu bayna al-ifki was sawabi yu'rafu bi sunnati wal kitabi wa shar'u mizan al-umuri kulliha wa shahidu li far'iha wa asliha wa shar'u nurul haqqi minhu qad bada wa fajarat minhu huda haka bai fada yace wa'alam ka sani bi anna ruhani cewar abin da yake ya saba ma al'ada me ake kira kenan in ya bayyana a hannun annabi ya zama mu'jiza in hannun mutumin kirki ne da aka san shi da addini da kulawa da nutsuwa da bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama karama in kuma tirin dan bidiya ne wani ba ruwan shi da addini ya zama istidraj yace to fahimtar wannan litabi sunnati wal yana tabbatuwa ne ga mai bin sunna da ƙor'ani kenan ba mai bin sunna da ba ne bai zama karama ba yace wal walfarko bainal ifki wa sawabi bambanci tsakanin al ifku eh gogaggiyar ƙarya tatacciyar ƙarya wacce ke kwata-kwata babu gaskiya a ciki ko ta sisin kwabo asalin ma gaskiya ce aka juya ta ƙasa ƙarya kuma aka yi sama da ita shine al'ifku kenan gaskiya a zama da ita ƙarya ƙarya a zama da ita gaskiya sai ce wal farqu bainal ifki bambanci tsakanin tun yana magana ne kan masu karama bambanci tsakanin karama ta mutanen kirki da istidraj daurin talala shine as-sawab yace yu'rafu bil kitabi was sunnah ana sanin wannan bambanci ne an ga karanci qur'ani da hadisi in ba haka ba in dai ta bin karama ne to mutum sai ya ji ya bi dan mai wasa da maciji mai wasa da biri mai wasa da kura ai ka san al'adance ba a wasa da kura to duk mutumin ku da kaga ya sa kura yana tabiyanta sai ka kira wannan karama ce ko kuma kai ka san ba a sa busilla ta wannan hanci a fito da ita ta wannan to kaga mutum yana yi ai sai ka ce kir in dai zumurin mutum bin karama in ji wani mutum bin karama kenan sai ya dinga bin cutar kawai Allah ya sauke ya ce wa shar'u mizanul umuri kulliha shari'a ita ce ma'aunin dukkanin al'amura shari'a ba duk wani abu shari'a ce ma'auninsa wa shahidun li far'iha wa asliha kuma ita take bada shaida ga tushen shari'a ga kuma usul da alfaru wa shar'u nurul haqqi minhu qad bada shari'a haske ne na ubangiji Allah maɗaukin sarki ko shari'a da ka ganta haske ne da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya turo wa fajar minhu ya nabi huda daga wannan hasken ne kuma maremari idanuwa na shari'a suke kecewa suke bayyana amma duk mutumin da ya aje qur'ani da hadisi da neman wata karama to lalle ilallah ya ɗibi daji Allah ta'ala ya sauki to haka fa a cikin wannan kasida tashi bai musu da sauki ba ya yi musu kacakaca yake cewa kala ba abu auliya illahi asali kene li shiratun lahi mani da'a marati jamali wa lamya kun bi adabil jalali fa'arfifuhu wa annahu alfata dajjalu laisa lahu taqiq wal kamalu wa man tahalla bi hulal ma'ani wa bi hududillahi lam bali fafir minhu innahu shaytanu mukhadi'un mulabbisun khawanu haka ya faɗa. har yazo yana sifanta zamanin sa da irayu a ciki yace hada zamanin kafara fihi albida wa qarabat alaihi amwajul khida' wa khasafat shamsul huda wa afalat min ba'di ma qad bazagat wa kamulat wa dinu qad tahammadat arkanu wa zuru tabaqa al hawa yace wa dinu qad tahammadat arkanu addini gaba ɗaya shi kashikan shi ya riga ya rushe wa zur zur ƙarya kuma tabaqa al hawa dukhanu abin nan nata hayakinta ya riga ya rufe sararin sama kowa shi ke gani gaskiya kuma an ji an ɓoye ta amma sai ya ce dukhan kasan dama haka yake hayaki haka yake yana can cikin ɗaki ya toka da sama amma kamar betul an kabut da ka je ka watsa ma tushen shi ruwa shi kenan sai ga ya dawo ya kwanta ko haka hayaki yake zama ya ce wa zulmatu zuri wal buhutani ta zakhrafat fi jumlatil autani lam baka min dinil huda illa smuhu in ji shi fa lam yabqi min dinil huda illa ismuhu addini na daidai ba abin da ya rage sai sunan shi wala min alqur'ani illa rasmuhu ba abin da ya rage na qur'ani kuma sai rubutun amma aiki da shifa haka fa yake faɗa a zamanin sa hayhata qad ghadat yanabi'ul huda wa fada baharul jahali wa zaygu yace kogi na jahilci ya riga ya cika ya batsi yace aina du'atu dini ahlul ilmi kada salafu wallahi qabala al-yawmi ice wa hajatu ta'ifatu dajajala السالكون للطريق الباطلة وكثرت أهل الدعاوى الكاذبة وصارت البدعة فيهم غالبة فالقوم إذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم فانسلخوا وتاهوا وما كي جماعة متى نسي كركة سي الله تعالى يكركة دسو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم Allah ta'ala ya sauki haka dai kace kace da su bai musu da sauki ba a cikin wannan littafi na shi saboda ya tsaya tsayin daka dole yan uwa kuma a tashi da harkar da'awa babu yadda za a tsaya a bar a bar iblisai ko jujal jujal suna cin karansu ba baka Allah ya mana gamu da katar a sheikh muhammad al-akhdari ya rasu ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi shirga fara a shekara ta 900 1983 yana da shekara nawa kenan ya rasu a rayuwa shi yau yana da shekara 65 ko 63 a rayuwarsa to daga lokacin da ya rasu shekara ta 983 zuwa yau 1433 shekara nawa kenan

a babu ko a ciki ai eh a ai rasuwarsa kauli ɗaya ne eh ɗari hudu a karkura ba mutane ɗari hudu da hamsin babu ko a ciki ai kauli ɗaya ne shekarar da irisu 983 450 shekarar shi 450 da rasuwa yau amma ka ji mai akhadari mai akhadari ya ce kai ka ce mai akhadarin nan kamar yana nan da shi mun gano wannan malam dubu rayuwa da take wani yana nan da shi ba jin ɗure sa amma duba a ce mai akhadari ya ce mai akhadari ya ce yau da shi 450 a ƙasa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara mu'allafatuhu ya rasu ya bar littafai masu tarin yawa don ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mishi baiwa ta saurin rubutu ya yi mishi baiwa ta ta'alifi ta yadda ya fara rubutu a fannoni na ilimi tun yana yaro wannan kuma shi ke sa mutum shi ma kuma ya ce ya fara abin nan ba sai ya cika ya batsi ba tun mutum kafa shi ba ta a ilimi bai ce ya fara ta'alifi don shi ma a ce ya fara ta'alifi tun tun yana yaro a ba haka bane sai ya cika ya batsi ya fara ta'alifi tun yana yaro ya rubuta littafai da dama daga cikin littafan da ya rubuta akwai ad-durratul bayda'u fi husnul fununi wal ashiya ad bayda'u fi husnul fununi wal ashiya wannan ta kunshi abubuwa guda uku fil hisab lissafi kenan arithmetics wal fara'id da gado wal wasaya da wasiya ina ba ta mun gano wannan littafin shi na nawa kenan na farko kenan na sami nuska ta abin da ya shafi alhisab din wanda yake babu alfara'id babu alwasaya a ciki ba ta da yawa baiti 117 ce take farawa da hurufu ma'alumatu mashhura من واحد لتسعة مذكورة وجعلوا صفرا علامة الخلا وهو مدور كحركة جلا هكا يفعل ينا مغانا كان للسافي إن كان للسافي حروفه معلومة مشهورة من واحد لتسعة مذكورة أي رجل إيه زوا ترى أنا ربط لمبوبيكو وجعلوا صفرا علامة الخلا سيأكا سنة زيرو دن ينون ورن باكومي وهو مدور كحركة جلا وباك عرف ميتك زي كده يا الله yace wa arba'u maratibul a'dadi awwaluha martabatul ahadi wal asharatu ba'daha al mi'una min ba'di al alaf yadhkuruna wa min huna tabaddul al a'dadi wa tarjul al alaf kal ahadi har dai zuwa lokacin da ya kammala ya ce wa kharijin fa basutuhu kal maqsum fi jam'in wa qismatin wa nisbatin tafi yutrahu bastu ma baqiya wa ma zahar min zainika shatarain tarhan yuhtaba so ne baitocin biyan karshe da kuma wadancan baitoci na abin a cikin baitoci 117 sannan yana da littafi aljawharul makonun fi salasati funun aljawharul makonun fi salasati funun shi kuma nan ya hada fannoni guda uku ne akwai alma'ani ilmul ma'ani dan yashi ne akan balagha akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul bade kulwar da kyau ko dama waɗannan su ne abin da suka kullu suka hada ilmul ma'ani su ma kuma littafi ne mai baiti 291 ba mai yawa ba ne ai eh a mala ina yake da yawa ana magana haka 291 farkon sa yake cewa alhamdulillahi albadi'ul hadi ila bayani mahayi rashadi amadda arbaban nuha wa rasama shamsal bayani fi sudurul ulama fa absaru mu'jazatil qur'ani wadihatin bi sati'il burhani wa shahadu mutali anwari wa mahtawat alayhi min asrari fanazzahu al fi riyatihi wa awradu al ala hiyatihi ثم صلاة الله ما hadin حاد يسوق العيسى fi أرض الحمى ala نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد فرقا بيتي نوكي أنا har zuwa ƙarshen su yake cewa ta mamul jumlatul maqsuda min sifatil balagatil mahmuda thumma salatu llahi tulul amadi ala nabiyil mustafa muhammadi wa alihi wa sahbihi al akhyari ma gharrada al mushtaq bil ashari wa kharra sajidan ila al azqani yabghi wasilatan ila rahmani thumma bi shahr al hujjati maymuna maymun tatmimu nisfi ashir al qurun yayi shi ne a watan dhul hijja ya kammala ya ce bi shahr al hujja ko hijja al maimun tatmimu nisfi ashir al qurun shine wata na kace da ya cika shekara rabin karni na goma shekara nawa kenan 950 ya kammala a watan zulhijja na shekara ta 950 da hijira aka yi fada wannan littafi ya yi shi ne akan ilmin balaga yana da baitoci ɗari. 291 haka ne yana da littafin muktasar al'akubari alamata ala malik wanda yake hannunmu kenan muke gabar fara karatunsa insha Allah ta'ala sannan yana da littafi kuma akan mandiki tofa mai suna asullamul marunak ko kuma asullamul munaurak munawrak almunaurak al-munawrak ba shi da yawa shi ma baiti 140 da hudu ne kaga wancan 291 wannan 100 da da arba'in da hudu kuna lissafa mana adadin baitocin ko yawa shaka shi ma ya fara shi yake cewa alhamdulillah alladhi qad akhrajana taj al-fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'i al-aqli kulli hijab min sahab al-jahl hatta badal lahum shumus al-ma'rifa رأوا مخدراتها منكشفة in'ami bi على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى har zuwa can ƙarshe yake cewa walibuni ihda wa ishirina sana ma'aziratu makbulatu mustahsana la fi ashir al-quruni jahali wal fasadi wal futuni wa kana fi awail muharrami ta'alifu hadha ar munazzami من سنة إحدى وأربعين من بعد تسعة من المئين ثم صلاة, ثم صلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآلي وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا yake cewa walibunai ihda wa ishirina sana yaro ɗan shekara ashirin da ɗaya ai yana da uzuri wai yana faɗan shekarar da yi littafin da kuma shekarunsa a lokacin ya ce yana da shekara 21 kuma ɗan shekara 21 ma'aziratun yana da hanzari makabulatun wanda za a karba kuma mustahsana mai kyau mun fahimci magana ma'ana wai yana da shekara 21 ne ya rubuta littafin shine yake ba da hanzari a yami afuwa wani an samu kurakurai a ciki shekara 21 ya ce lasiya ma fi ashir alquruni musamman ma a karni na goma zil jahali wal fasadi wal futun karin da ke cike makare da jahilci wal fasad da barna wal futun da jarrabawa iri daban-daban to ina ga wannan ina ga wannan lokacin kuma ka haka imamu shatubi ya faɗa a lokacin da ya shatubiya yake cewa haza zamanu sabari mallaka billati ka qabdun ala fatan jumin bala yace wannan lokaci ne na hakuri sai ka rike addinin ka kamar ka rike gaurashin wuta a hannu sannan ka tsira to wannan lokacin fa da wai luwaɗi aka yi tunanin aka yi tunanin wa a tattauna ta a majalisa saboda tsabagen tsabagen rashin hankali da jahilci da ba a san me ake yi ba a ce za a tattauna ta Allah ta halaye sauke shanan yana da littafi mai suna sharhu sullam ma'ana ya yi sullam ɗin kuma ya mai sharhi sannan yana da muƙaddimatu fil maliki akwai littafi da ya rubuta muqaddima akan fiqh na mazabar imam malik ibn anas amma wani littafin mashhuratu inda ahli baladi littafi ne da ya shahara ga mutanensa ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi takaitaccen abdurrahman ibn tarihin abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad al-akhdari kenan da fatan kuma an karo abin da ya shafi littafin sa littafin akhdari littafin ne da an ka kallace shi an ka kallace shi ya kasu kashi uku akwai kashi na farko asulukiyat abin da ya shafi rayuwar yadda mutum zai gudanar da rayuwarsa ka kusa wannan ya fara tun daga farko ne wanda yake amsa sunan muqaddima don duk mutumin da ya rike muƙaddimar akhdari filla-filla gaba-gaba daki-daki ya rike ta gangan da nasihohin da ya yi da jan hankalin da yi da abin da ya lissafo wa ya harimu alaihi alkazibu wal ghaibatu wan namimatu wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa yajibu alaihi hifzu basarihi wa yajibu alaihi ma yajibu alaihi ma yajibu alal mukallafi imanihi thumma ma'rifatu ma yasulu bi ainihi ka ahkamis salah da sauransu ka san wannan mutum ya rike ba karamin al'amari ba ne shi sa ake mai take da ahalari rariya mata ta sallah ba ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi kullum da ke ko akwai bangare na farko a sulukiyat akwai bangare na biyu a tahara wanda ya fara da fasolin fi tahara da ta idza ta'ayyanatin najasa da dai fasolin da suka biyo baya har zuwa karshen fasolin fi nifas daga fasalin fin nifas sai batun a tahara ya tsaya na sai kuma aka shiga kisumi na nauke na uku shine as-sala da ya fara da fasalin fil aukat ya tsaro lokutan sallah har ya rufe kuma da babu sahawi wanda yake babu sahawi da ke cikin akhadari ba kananan littafai za ka duba wanda za su yi maka bayanin rafkanuwa filla-filla daki-daki kamar yadda ba a ciki bangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara littafin nan littafi ne da Allah ta'ala ya sanya mai karbuwa littafin akhdari ba Allah ta'ala ya sanya mai karbuwa a cikin al'umma ku duba ku ga muka gama lissafi 750 da rasuwar mawallafin littafin amma dubi yadda ake ma littafin hidima an gaggallaci hidimar da malamai da ake ma littafin nan ba karamar hidima ba ce kaga dai na farko daga cikin hidimomin da aka yi mai akwai fassara shi an fassara shi zuwa ga hausa an fassara shi zuwa ga turanci an fassara shi zuwa ga faransanci na san dai fassara hausa kusan kowa ya ganta na gani suka guda a wurin wani wanda aka fassara da faransanci hakan nan akwai annafin rera shi ba nasar ba ne kasan idan aka ce annasar ne rubutun zubi wanda ba a tsara shi a tsari na baitoci ba to akwai waɗanda suka yi ma'akhdari nazam suka tsara shi kamar yadda kasa ana tsara littafai littafin shatubiya ta alƙasun bin fairu a shatubi rahimahullah azza wa jalla wanda ya rasu a shekara ta 590 ai asalin littafin a taisir ne na bi amr dani wanda ya rasu a shekara ta 444 isa ya ce isa yake cewa ya ɗauke mu wa fi yusir ha taisiru rumtu tasarahu wa fi yusriha at-taysir yana nuni ga asalin littafin ke kenan littafi ne da aka rubuta shi akan nasar imamu shatibi ya zo irera shi baki da domin haddace littafi a waƙe a biyat ya fi sauki akan haddace shi a littafin zubi mun gane wannan da kyau ko haka nan za ka irin waɗannan da yawa hakan nan littafin akhadari shi ma an mai irin wannan akwai rerawa akwai an rera shi a rubuce akwai kuma wanda yake an rera shi kuma an sajjala shi a kasa ya ɗana kaga kenan an rera shi kuma an rera shi a rubuce an mai da shi nafam kuma an sa shi a kaset akwai kuma wanda yake an rera shi ne a waƙe littafin khadari din kamar wannan da ke hannuna me yasa mai suna misbahu subiyan annafmu ala kitab al-akhdari na muhammad bello wani mutumin birnin kebbi ne ya rubuta shi kun gane wannan da ke ko wani mutumin birnin kebbi ne ya rubuta shi kagan shi na wanda yake ya rera shi ne akan waƙi duk abin da ke ciki yace hamidullah rabbi la ilaha siwahu wa ma lahu fil ardi niddun wa la shay'a fis samai mata yakunu lahu fiha sharikun fil ibada wa qad qala ar-rasul wa amma qawla fa kullu minhum atihi abda ala inna salata مع السلام على من جاءنا بكتاب الرشد وآل وصحابة أجمعين على كر العصور إلى التنادي هذا يكي تشوى ما يجب على المكلف لقد بدا الفقيه من المكلف وواجب عمله بعد اعتقادي ومن سلمت جواريه جميعا عن الاشراك بالله الوحيد kunga da ya lissafo su haka aga wannan ba karamin aiki ake ma littafin ba akan wannan ina fata yanzu kun ga nazum guda daya wanda ake mishi sannan kuma akwai wanda aikin da ake ma akhdari na mayar da shi a matsayin tambaya da amsa za ka gan shi a matsayin su'al wai duk ana yin wannan ne don a karrabo da ma'anar shi kusa kuma kowanne yana kokarin yi ne don rayar da ilimi saboda haka sai aka yi shi a tsari na su'al wal jawab ma huwa awwal ma yajibu alal mukallafi sai a ce jawab shine kaza shine kaza shine kaza wannan ba karamar hidima ake ma littafin ba dan duk ana yi ne hanyoyin da za a bi a sauwake wahalar sa isar da cikakkiyar ma'ana zuwa ga zukatan al'umma sannan kuma karantar da shi a makarantun zaure kusan akhdari da yawa makarantu shine littafinsa na farko da za ka fara karantawa a matsayin kaje fara karatu a makarantar zaure za a ce to ka ɗauko akhdari rariya matata sallah ko ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi ka bada biyawa wannan kuma tsawon lokaci a nan yankin duk ana karanta shi kuma har yanzu ana karantawa hakan nan kuma ana karantar da shi a masallaci ta hanyar nada a shek abubakar mamun gumi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya karantar da shi a gidansa kuma yanzu na ana sa a gidan rediyon kaduna in an kama ya a sa ismawi a sa iziya wanda ke cancan ya dauke nauyin sawa allah ta'ala ya sa kame da alkhairi wannan kuma kowa ya ji a shi kenan an dade ana ma littafin hidima hakan nan kuma akwai shuruhu da aka yi mishi da yawa akwai hidayatul muta'abbid salik fi mazhab imam malik wanda ke kusan sharhi ne na akhdari yana yawo a kasuwanni sosai da sosai sai dai akwai nuska guda wanda ake wa wannan ake mai ta hakiki shi wannan sharhi din na Sheikh Ahmad Mustafa Qasim At-Tahtawi littafin ta hakikin da mai gaske ta hakiki ne mai kyawun gaske ya fayyace masail sosai da sosai na akhdari a cikin wannan nuska da yake da ita sannan kuma akwai sharhu Fulaisi Al-Maghribi shi ma ba karamin sharhi ima littafin akhdari ba sannan kuma akwai dirasatun wata halil na a doktor aminuddin abubakar wanda yake shi kuma wannan a kai shi ma ya yi digirin digirgir a jami'ar ado bayero da ke kano a abin nan abu nan ko buk buk bayero university kano nan ko nan akan ta yi digirin digirgir akan abin da ya shafi shahin littafin akadari so alhuhun da ya takaicen takaitawa littafi ne da aka yi mai hidima kuma al'umma suna bukatuwa da shi kuma ana karuwa da shi ana karantar da shi a islamiyu ana karantar da shi a zaure ana karantar da shi a masallatai littafi ne wanda yake littafi ne qayyim ubangiji Allah madaukin sarki ya ba mu ikon karatun shi da aiki da shi wannan kuma baya hana a sami tintiban alkalami akan waɗansu abubuwan domin littafin Allah shi kadai ne wanda yake la yatil batil min bayni yadayhi wala min khalfi li'annahu tanzilu min hakimin hamid ana fata mun fahimci wannan da kyau ko ai ma karanta ko da layi ɗaya ne ko biyu eh akwai lokacin na wa alaikun salam rafa mhm. amir amir بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأخضري, المالكي رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين malam ya ce bismillahir rahmanir rahim mana ya buɗe littafin da bismillah ya ce muna farawa da sunan allah muna farawa da sunan allah isa ce bada'atu bi bismillahi fil nazmi awwala tabaraka rahmanir rahiman wa mu'ila yace bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jinkai kai wa sallallahu Allah yayi daɗin tsira ala sayyidina muhammadin ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan bayan ya fara ya buɗe littafin da sunan allah maɗaukin sarki sai ya biyo shi kuma da salati ga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sa ya ce allah yi daɗin tsira ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga shugabanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama Muhammad ma'anar shi wanda ake yawan godewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa alihi idan aka ce alihi shine iyalansa ko alihi mabiyansa domin ali yana zuwa da ma'anar mabiya yana zuwa kuma da ma'anar iyalan gida idan aka ali yana zuwa da ma'anar mabiya kamar da Allah ta'ala ya ce wa mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga yan gidan fir'auna ko mabiyan fir'auna mabiyan shi domin kaga babu a cikin yan gidan shi kaga ai asiya ba ta ciki bintu muzahim wacce sunanta ya tabbata a cikin hadisin turmuzi wa alihi da iyalansa idan kuma ka ce iyalansa to ana nufin kenan su ne azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim azwajuhu matayensa shi sallallahu alaihi wasallama wa da zuriyarsa wa kullu muslimin min bani hashim da duk mutumin da yake musulmi a cikin banu hashim har zuwa yanzu nan muddin aka bi sarkar salsalarsa tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan babu kura babu shaci faɗi babu arin gizo aka same ta farakar har zuwa ga ɗaya daga cikin gidajen banu hashim to wannan yana cikin ahalul baiti sai dai baya shar'antawa ba shi da dama shar'antawa ya halattar da haram ko ya haramtar da halas ba shi da dai sauransu amma yana da daraja ta musamman ta kulawa na farko yana da khumusi dan Allah ta'ala ya ce wa alamu ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumusahu in bai zama dan shi'a ba in ya zama dan shi'a kaga ta ko za a bashi khumusi kuma tunda khumusin yana ba shi shine lil fuqara da wallazi wallazina taba dar da kuma na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim wa sallama da aminci tasliman da amincewa kun ga an samu as-sala yace wa sallallahu aka samu kuma a taslim yace wa sallama taslima dama Allah ta'ala cewa ya ayyuhal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aga sallu alaihi an samu as-sala wa sallimu an sami at-taslim kaga shi wancan salatin na kan kusurwa ai ba shi da ba shi da abun nan ba shi da ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangiji halittu ne baki ɗayansu su in aka ce al'alam fa kullu ma su Allah fa huwa alam wa ana wahidun min zalika al'alam duk abin da ba Allah ba sunan shi alam Allah madaukin sarki shine ubangijin halittu baki ɗayansu annabawa da manzanni da mala'iku da aljanu da kowa da kowa Allah ta'ala shine su shine su kenan ba su cancanci a bauta musu ba asali ma su bauta suke yi ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum in ji annabi isa alaihi salatu wasalam inna man yushrik billah faqad harrama allah alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa lil zalimin min ansar Wa salatu tsiran allah was salamu da amincin allah ala sayyidina muhammadin su tabbata ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamin nabiyina khatam kullura idan idan kai mata'un fataha kenan ko khatimin nabiyina idan kai mata'un kasara kenan idan ka ce khatamin nabiyina wanda yake shine zobe na annabawa ka kusan a kayan ado ai zobe shine kat kuma ka in baka sha'awa in ka ga zobe ai ya nada ko ina da ina eh to kenan babu wani kafa da ya rage da wani zai zo ya da'awar annabta hissan wa ma'anan kisa mai akhdar ya toshe wannan kofar ya ce cikamakin annabawa shine in kafan sarada da khatimin nabiyina kenan na karshen annabawa lakin rasulullah wa khatimin nabiyyin ko wa khatamin nabiyyin duk kirawoyi ne guda biyu a wurin tabbatattu daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama khatimin nabiyyin na cikmakin annabawa shi wa kenan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama to in aka ce cikmakin annabawa hissan wa ma'anan in aka ce hissan shine a jiki a halitta a zahiri Shi ne cikamakin annabawa in aka ce ma'anan ba a jiki ba ko a da'awa sun za ga cewar wanda ya ce shi annabi ne kaga wani yayi da'awar annabta hissan amma mutumin da ya ce shi ana mai wahayi kuka ce ka ce kai annabi kenan ya ce kai annabi ne ya ce a'a shi ba annabi bane amma ana mai wahayi me kenan yake nufi kaga yayi da'awar annabta ma'anan kun gane wannan da ke ku hisa ya ce khatimin na cikamakin annabawa kenan babu wani da zai zo idawar annabta ya ce shi annabi ne ko bai ce shi annabi ba ne amma ya ce ana mai wahayi ai ɗazu-ɗazun nan suka ci abinci da annabi ai da sun zo da wuri da sun ga annabi ai annabi ya ce da shi kaza ya ce da shi kaza ya ce da shi kaza ai annabi ya bashi wani zikiri daban ai sun haɗu da annabi kaga yana da'awar waɗansu halaye har ka ji yana awar kuma wata shari'ar da ta saba wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kenan wannan yayi da'awar annabta shi sa mai akhdar yace khatamin nabiyina ko khatimin nabiyina cikamakin annaba babu wani annabi kenan duk wannan ruruma da muka faɗa ta ɗazu da ake ta yi da da'awar karama to sani babu wani matsayi da mutum zai yi da'awar annabta a kai kuma zai fara maganar rufe khatimin nabiyina cikamakin annabawa wa imamil mursalin kuma jagora shugaba limami na manzanni sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyin shine kuma shugaban manzanni nan ya hada annabi da ar-rasul dukkan manzo annabi ne ba dukkan annabi ne manzo ba idan aka ce manzo shine mutum namiji da ba bawa ba da Allah ta'ala ya aiko shi ya turo shi don ya ɗora a shari'ar wani annabi da ta gabata kulura ya ɗora ya ci gaba da aikin shari'ar wani annabi da ta gabata da ya gabata amma manzo shine wanda aka turo shi da sabuwar shari'a an mai wahayi kuma an turo shi da sabuwar shari'a kenan bambancin annabi da manzo ɗaya ne annabi ba bai sabuwar shari'a ba ya zo ya dora ne akan shari'ar annabawan da suka gabata amma manzo an ba shi sabuwar shari'a da sabon littafi kun fahimci wannan amma ka ce annabi wanda aka yi mai wa'ayi zuwa ga karan kanshi ba umarce shi ya isar ba to wannan ta'arifin yana da da baibayi sosai da sosai dan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce al-ulama warathatul anbiya malamai magada annabawa ne to malamai sun tsaya iya karan kansu ne ko suna isarwa eh suna isarwa da sabuwar shari'a a'a kaga sai bai ce magada manzanni ba ne sai ce magada annabawa dan annabawa suna ɗora ne a sabuwar shari'a tsohuwar abin da shari'ar da annabin ya gabata amma manzanni su suke zuwa da sabuwar shari'a isa Allah ta'ala yake cewa inna an anzalna taura tafiya hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu a taura kenan ta annabi Musa alaihi salatu wassalam amma sai Allah ta'ala ce ya hukumu bihan nabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahba bima stufizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada kaga annaba kenan sun ta aiki da at-taura amma manzo shine wanda aka tura da sabon sako da sabon littafi ina fatan mun fahimci waɗannan abubuwan bambance-bambancen da ke tsakanin annabi da manzo shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rufe ƙofar annabta kaf babu wani alfatu lima ukhulika dan ba a ma rufe ba asalan zuwan shi ne ya rufe to kuma za a ce ya buɗe abin da ya rufe a ciki kun gano wannan da ke ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyin shine kuma imamul mursalina sallallahu alaihi wa alihi wasallama ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mishi daraja Allah madaukin sarki ya kara mishi daraja Allah ta'ala ya tashe shi a maqamin mahmud ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kan mai akhdari ya sa ya huta ya gafarta mishi za mu dakata ana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin